bakwai studio Kalangu. ga watan Julai na shekara ta ishirin kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. hukumomin da'irar birnin yamai sun ruhe wasu shagunan da ke saman manyan tituna ko me yi zahi haka za ku ji a cikin labarin Wasu mazaunan ƙauyukan jihar Difa na tiririn zuwa babban birnin dalilin rashin tsaro suna kira ga gwamnati da ta kawo musu ɗauki. A agadarsa ƙungiyar matasa masu ra'ayin ci gaba mai ɗorewa na wayar ma matasa kai kan rashin tsaro tare da neman gudunmawarsu domin kawo ƙarshen wannan al'amarin shine rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Shaguna da dama ne hukumomin da'irar birnin Yamai ke ci gaba da rihewa tsakanin jiya da yau saboda kazanta. A cewar mashawarcin shugaban tawaga ta musamman ta birnin Yamai, ma'anar rihe shagunan ta biyo bayan niyyar aikatar da dokan nan ta 1993 wadda ta yi tsokaci kan kiyaye ka'idodin tsafta. Muhammad Alfazazi ya kuma kara da cewa makamancin wannan aikin zai shahi jama'a a cikin unguwanni ga dai ci gaban firar tasu da maryama jallo kenda Tare ce da aka fara ci ga 'yan kasuwa da ke bisa manyan hanyoyi, amma za a ci gaba da wayar da kawuna 'yan kasuwa da ke bisa manyan hanyoyi sannan za mu shiga cikin unguwanni har waɗanda suke kololuwa dangance da rufe shaguna saboda rashin yin tsafta ya dace gaba da cikin shagunan 'yan kasuwan su kasance a tsaftace su samar da wani kwandon tattara shara a bana uku za su biya tara na jika goma sha biyar da za su zuba a ma'aikatar magajin garin birnin Yamai. A jiya mun yi bisa manyan hanyoyi, a kwanan nan za mu dira zuwa a cikin unguwanni. La population doit s'attendre à une offensive à l'intérieur des quartiers. A jihar Rifa, al'amuran tsaro sai ci gaba da taɓarɓarewa suke yi. A kowace rana 'yan Boko Haram na faɗa ma jama'a. Abin al'ajabi a nan shine mazaunan ƙauyukan da ke kan hanyar difa'in gingime na tadan da zo a birnin na difa ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton da alawan bukari ya shirya mana Adifa kowace rana ɗaruruwan mutane ake ɗauka a isar da su a babban birnin jihar a cewar wakilinmu da ya yi ta taki a tashar garin yawancin mutanen yara da mata ne wani mutum wanda ya buƙaci kar a bayyana sunansa da ya fito daga gaskeru ya sa kira da kakkausar murya domin a ceci jihar. To wannan al'amari fa don Allah a tashi sai. gwamnatin Nijar ya ji a babban murya diaspora ya ji wanda ya zo bakin kofan kafa abinda ya yayi saura kuma kun sani kowane rana sai an kashe mutum yarinya ana fuddawa samari ana fuddawa wani mai kudi ana fuddawa wani malami ana fuddawa ba mai magana ba mai tashi sai shabda kanto na gaskeru da masu garuruwa da dama sun isarwa magajin garin cewar al'ummominsu ba sa cikin kwanciyar hankali shi kuma ya tabbatar musu da cewar ma'aikanta za su ɗauki matakan da suka dace domin samun mafuta ga halin da suke ciki bari mu saurari magajin garin gaskeru usaini buk dokar. Sun a Kinjandi a da akwai jami'an tsaro na gard yanzu kuma ba su ganin su ba su ganin suna yawatawa shine ya ɗauki su sannan duka dare ana tafiya da mutane don yin garkuwa da su don haka ne suka zo su ga gwamna idan akwai yiwuwar a kai musu jami'an tsaro a can. Ranar Laraba da ta shuɗe kuma wanda suka yi awon gaba da mutum biyar ɗin nan a garin Bulangwari sun kashe mutum hudu a cikin biyar ɗin da suka yi awon gaba da su. Rundunar Barkana ta bayyana a cikin wata sanarwa cewar da birnin Labizanga da ke cikin Mali a kan yankunan iyakoki uku da ke fuskantar barazanar gungun 'yan ta'adda yau da watanni masu yawa ya samu kwanciyar hankali sakamakon kokarin da rundunar ta kan ta yi tare da kasashen g sahel da minusma da kuma sojojin kasar mali fama kahin a sake girka sauran ma'aikatan na gwamnati rundunar sojojin ta kasar mali ta dora wasu ma'aikatan da za su yi aiki na wucin gadi a cikin garin kamar yadda sanarwar ta ta bayyana a yau Gamayyar ƙungiyoyin fararen fular yankin Sahel da ƙungiyoyin fararen hular ƙasashen Afirka ta yamma suka girka na bukatar a mai da hankali kan matsalolin da al'umma ke fuskanta dangance da yakin da ake yi da ta'addanci a cikin yankin na Sahel. Idrisa Traore, mamba a gamayyar ƙungiyoyin sannan kuma jagoran ƙungiyoyin ƙasar Mali masu kare hakkin ɗan Adam. hannu da hannu da babbar ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kare hakkin ɗan adam ya mata da ahmed karin bayani ta waya. Kasashen yankin Sahel da abokanan hulɗa na ƙasa da ƙasa suka haɗu suka girka rundunar ta ƙasa da ƙasa a yankin Sahel, wadda ke da ginshiki guda hudu. Na farko shine wanda ya dangantu da kariyar al'ummomi, na biyu shine ƙirƙiro wata dubarar jimilla da za ta gadan-gadan ga dalilan rashin kwanciyar hankali. Na uku shine samun kai ɗauki ga batun agajin taimakawa al'umma da kuma kulawa da inganci ingancin ci gabansu ya samu daidaito. Gimshiki na ƙarshe shine batun kokowa da rashin hukuntawa da tabbatancin samun shari'a ta gari. Mu yaunin aikin da ke kanmu shine bin sau da kafa ga zartar da wa'annan gimshikan guda hudu. Aikin da haɗakar ta sa gaba kenan kuma mu fayyace girkin mu da tunkarar da za a yi a gaba a matsayinmu na 'yan fara hula na yankin Sahel da ke sahun gaba. acteurs de la société A ranar 14 ga watan Julai a birnin Yamai, kwamitin ministoci da ke nazari kan siyasar ƙasa a game da al'amuran yawon diga ya mika a hukunce kundin tafiyar da ayyukan da kuma yadda za a zartar da su zuwa ga ministan cikin gida alkash alhada in jaridar louis sahel a fitowarta ta ajiya a cewar ministan cikin gidan wannan kundin zai bi sau da ƙafa hanyoyin da suka dace a bi kan batun na yawon tabirada daidai da al'amuran tahe-tahe suke a bangaren ƙasar niger A cikin wata sanarwar da ta fitar jiya Alhamishi 16 ga watan Julai, kungiyar reportation Frontier RSF na nuna damuwarta dangance da a cikin wata daya a ƙasar nijar aka dakatar da 'yan jarida guda biyu cewa da Ali Sumana mai jaridar legurie da Samira Sabu mai watsa labarai ta hanyar kafofin sadarwa na zamani. Sabili da sun watsa wasu bayyanai kan batun binciken da yau wakana a ma'aikatar ministan tsaron ƙasa. Ƙungiyar Reporter San Frontier ta yi da Allah wadde da wannan dakatarwar da aka ma 'yan jaridar. wanda a cewarta zai mai da hannu agogo baya a game da ci gaban da aka samu a bangaren 'yancin aikin jarida a shekarun baya-bayan nan a ƙasar Nijar. Duk da cewar ta ƙunshi fiye da eka miliyan hudu na filin kiwo, jihar Agadez a wannan shekarar ta 2020 na fama da giɓin ciyawar dabbobi. Bubakar Hamani, daraktan ma'aikatar jiha ta kiwo, ya ma'anise Karim ƙarin bayani. au sortir euh, de la campagne agro Fitar kakar daminar shekara 2019 jihar Agadez ta samu sakamakon cimakar dabbobi musamman busasshiyar cawa da ta kai ton 514. Sannan can ba a rasa ba akwai sauran cimakar dabbobi da dabbobi suke amfani da su a tsawon watanni tara. Abin da ke nuna cewa yanzu haka ana cikin tsakatsakiya. An samu tsaikon saukar ruwan sama. Dabbobi suna ci gaba da amfani da 'yan ragowar busasshiyar cawa inda akwai ita da kuma cimakar dabbobi da yanzu haka ake samu a bisa kasuwanni. Euh, Sakamakon binciken gwaje-gwajen cutar COVID-19 na ranar 16 ga watan Julai ya bayyana cewar an samu mutum biyu masu dauke da cutar corona virus da kuma ɗaya wanda ya rasu. A cewar sanarwar ministan na kiwon lahiyar ƙasar Nijar, sabbin 'yan malatin sun hito ne daga waje. cikin mutane 55 da aka magwajin cutar. A halin yanzu cikin mutane 916 da aka magwajin cutar, 1,200 ne ke dauke da cutar ta COVID-19. uku sun warke, 40 na samun magani, 69 sun rasu. Ina kwana Aladauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? alaji saurara ni sosai wa'anga kayan basa warkar da wannan cutar da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka ni ban haɗi haka ba amma ko hanyoyi na rigakafi to ga mini menene waɗannan matakai alaji dauda masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ne na sosai kamun a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare wannan saƙo ne daga studio kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Ƙungiyar matasan ƙasar Nijar a fannin ci gaba mai ɗorewa GNSDD aikin ƙasa ta tsara a satin da ya gabata a Gadas wani zaman taron wayar da kai kan matasa da hanyoyin sadarwa na zamani a cikin yaƙi da rashin kwanciyar hankali. A cewar Azizu Shefu Abdulkarim, shugaban ƙungiyar gudunmawar da matasan za su kawo na iya taka rawar gani wajen rage rashin kwanciyar hankali da ake samu a cikin da'irori. ga dai karin hasken da yamma tila amadu nous avons constaté en fait que mun lura cewa birnin agadarsa na fama da matsaloli da dama da ke da nasaba da rashin tsaro a yaushe za ku ji akwai sace-sace fashi da makami fyaɗe a cikin lunguna da motoci da abin da ke biyo baya akwai wata matsala mai muhimmanci sosai ita ce batun shan mayagun kwayoyi kuma dukkan waɗannan abubuwa na lalata gaskiya zaman lafiya jama'a a birnin agadas dalilin kenan da ƙungiyar matasa da ci gaba mai karko ta hanyar shugabanta aka tsara wannan shiri domin ganin matasa maimakon yin amfani da yanar gizo ga yin shirme su yi amfani da wannan hanya domin kawo gudunmuwarsu cikin wannan gwagwarmaya ta ceton kai wato zaman lafiya domin muna buƙatar zaman lafiya cikin gundumar mu domin ingiza wani ci gaba na gaske. Wane ne suka yi zama masu rauni? Mun lura cewa waɗannan matasa ba su da wata abkibla ba su da aiki dalilin rufe jado wurin da ake haƙar zinari rufe imuraren da sauran ayyuka kamar bakuncin haure da ke shan matsin lamba da yasa yau masu ruwa da tsaki da dama suke cikin rudani. Yaya za ku yi don a samu a dama da waɗannan matasa a rage matsalar rashin kwanciyar hankalin? set insecurity, kuma nous pouvons da Wannan rashin tsaro ya za mu rage shi muna ganin waɗannan matasa ta hanyar yin amfani da wayoyinsu ta hanyar yanar gizo suna iya taimakawa jami'an tsaro domin ƙoƙarin kawar da wannan bala'i na rashin tsaro. Haka kuma mun lura cewa akwai wani abu na rikici yawanci tsakanin jami'an tsaro da al'ummar wurin. Idan mun kira jami'an tsaro cikin wannan zaure a yau shine na kafa wani yanayi na jituwa da hulɗa tare da al'umma. muna ganin babban abin da ya fi shafa su matasa suna wakiltar fiye da kashi saba'in cikin ɗari idan matasa sun samu wayan kai a wannan yaƙi muna ganin za a samu sakamako mai kyau sosai kuma ita ce gudunmar matasan Nijar ga ci gaba mai ƙarko. Nan dai muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa amma e zuwa ƙarshen labaru na Faransanci za ku saurari muhawarar ta 'yan jarida inda Alhassan Kus tare bakin nashi za su tattauna kan mahimman batutuwan da suka wakana a cikin mako. Mu kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.